Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa ɗari da da biyu ɗigo biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Juma barkanku da hantsi Aliyu Mustapha Sokoto ne. Jami'an gwamnatin Burkina Faso sun ce wasu mayaka sun kai farmaki kan wani barikin soja har suka kashe akalla sojoji guda goma sha biyu. Jami'an sun ce da sayan safiyar jiya Juma'a ne su mayakan kamar su arba'in suka kadarwa shi wannan barikin wanda aka ce yana garin Nasumbu ne can kusa da inda Burkina Faso ta yi kan iyaka da ƙasar Mali. Hukumomin suka ce har ila mayakan sun cinna wuta ga motoci da tantuna da yawa na wannan sojojin. shugaban burkina faso roch christian kabore wanda ya bayyana mayakan da cewa su manzannin shaidan ne ya soke wato ya soke tafiyar da ada ya so yi zuwa nigeria domin ya je ya zanta da shugabanninta kan maganar rikicin kasar gambia yanzu yanzu dai ba wata kungiyar da ta fito ta dauki alhakin kai wannan farmakin an sai dai ba safai ne akan kai irin wannan hari a kasar ta burkina faso ba sai a wannan shekara aka fara lokacin da irin wa'annan mayakan masu alaka da kungiyar al suka hauka wata hotel da ke birnin wagadugu a watan janairun wannan shekara inda suka kashe mutane kama tara. gwamnatin kasar sham wato syria ta dakatar da aikin kwashe mutanen da ke garin aleppo bayan da aka ji karar harbe-harbe ta barke a wasu sassa na birnin abinda mayakayan tawaye da sojan gwamnati kowane ke zargin juna da cewa shi ne ya fara tsokumin faɗan wacce kuma hakan ya keta yarjejeniyar na wata da aka kulla barke wannan sabon ta zoma dai ta sa gwamnatin kasar sham din ta sa ana tsaye da motoci da aka fara amfani da su wajen jigilar mutane ana fita da su garin yayin da sojoji suka fara kafa shigaye kan tituna inda ake bi ana fita da mutanen to amma turkiya wacce da ita ake wannan aikin ta ce jinkirin na wani dan lokaci ne na wucin gadi gwamnatin siriya dai ta ce kayan tawaye ne suka fara karya da tsagaita wutar a lokacin da suka yi kokarin neman hanyar ficewa da makamansu manya da kuma tarin mutanen da suke garkuwa da su su kuma mayakan 'yan tawayen suka ce gwamnatin siriya din ce ta fara ta da karar bayan saboda tana son matsa musu lamba na lalle sai sun sako wato wasu mutane fararen hula da suke garkuwa da su a wasu ƙauyuka guda biyu na 'yan shiya da ke hannun su 'yan tawaye din dukkan kasashen da ke kan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun aminta da a ƙara tsawon zaman sojojin kiyaye sulhun majalisar a can ƙasar sudan ta kudu har na tsawon ƙarin shekara guda nan gaba ha kuma ƙudurin wanda amurka ce ta jagoranci aka rubuta shi ya tanadi cewa za a yi ƙarfafa ita ƙasar ta sudan ta kudu ɗin takunkumi idan aka ci gaba da fuskantar irin wannan tashin hankali a cikinta. ta sabon shirin aika sojan na majalisar ɗinkin duniya dai ya haɗa hada wasu sababbin sojoji dubu hudu da za a tura wanda tun ma watan agustan da ya wuce aka yadda a aika su amma ba su riga suka je din ba to su ne yanzu za a je su tare da sojoji dubu goma sha uku da daman suna can sai dai zama wannan sojojin kiyaye sojan na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu yana wato ya jima yana samun suka saboda mutane da ke ganin bai yi amfani ba wajen hana hare-haren da ake kawo fararen hula a lokacin wannan ta shekaru uku. a najeriya kotun kolin kasar ta yi watsi da yunkurin da tsohon gwamnan jihar adama murtala ya koyi na neman a maida shi kan kare gashi ta mulki bayan da majalisar dokokin jihar ta cire shi amma tsohon gwamna ya ce bai damu ba ba mai yi sai ubangiji tsakanina da su sai godiyan Allah sai godiyan Allah sai godiyan Allah yanzu zan sake neman abin nan nawa in daura in sake komawa in taimaka jama'a ta wajen noma da kiwo saboda hakan nan kowa ko ta hankalinsa in Allah Ubangiji ya da akwai hikima da Ubangiji ya ya sa ya yi wannan abin kuma in Allah ya da mu ga amfanin sa. To sai dai kuma a martaninsa game da wannan hukuncin kotun kolin gwamnan jihar Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla nuna ma farin cikin sa yayi tunda kotu ba ta yi fatali da zaben nasa ba. To alhamdulillah babu da zan ce na gode Ubangijin Allah da ya kawo wannan rana a yi shi lafiya an gama lafiya. Allah ya bani kuma ba mai da mulki sai Allah. Ya ko babana ne har in mutu kuma mahaifina ne. annan magana na tsaya kawai dai muna roƙo Allah kuma muna roƙon talakawa mu su ƙara sannan su ci gaba mana da addu'a a dai hukuncin kotun kolin alkalai bakwai na kotun kolin karkashin jagorancin mai shari'a tanko muhammad sun ku amince ne da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wanda ya ce tsigewar da aka yi wa yakufa bai dace ba amma ko ba za a maida shi kan kujerarsa ba saboda yadda karamar kotu ta tafi da lamarin ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya to a gaishe ka ibrahim yar takarar shugaban kasa a zaben da aka yi a nan amurka a watan nuwamba da wuce hillary clinton ta ce ba wanda ya kada ta zaɓe illa shishigin rasha a cikin zaben kuma ta ce babban algungumin yin wannan din ba wani bane illa shi shugaban rasha din vladimir putin wanda ta ce ya tsane ta hillary clinton wacce tun lokacin da ta sha kaye a wannan zaben din ta keɓance kanta ba ta fita ba a ta ba a ganin ta ta yi wannan kalami ne a shekaran jiya alhamis wato a new york a wani jawabi da ta yi wa wani gungun masu yi mata tarwacin kuɗaɗe a cikin wani faifan muryarta da aka ɗauko wanda jaridar new york times ce ta fara buga shi aka ji hillary tana cewa putin ne da kansa ya ba da umarnin hararen da aka rinka kai mana ta hanyoyin sadarwar duniyar gizo domin a tarwatsa ƙidojinmu na siyasa na demokuraɗiyya domin kawai yana fishi da ni tuni dai hukumar leƙen asirai ta amurka ta cia ta tabbatar da cewa lalle jami'an rasha sun kutsa kai a cikin na'urorin kwamfuta na jam'iyyar democrat sai ta hillary clinton inda suka rinka zaro bayanan da ke kunyata da kuma muzanta ta a lokacin yaƙin neman zaben da aka yi abinda kuma ya taimaka wa ɗan takarda da ya yi wato jayayya da ita donald trump ya samu nasara ya lashe zaben labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai magana a kan makon kula da lafiyar mata masu juna biyu da yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da ya gudana a jihar Niger. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan ziyarar da hukumar Bakatma a jihar Bauchi take ƙoƙarin kaiwa ƙananan hukumomi a inda wannan karan ta yada zango a ƙaramar hukumar Darazau wajen ƙoƙarin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan rigakafin cutar shan inna da masana harkar kiwon lafiya ke kokarin wayarwa al'umma kai na karshen wannan shekara da muke bankwana da ita a jamhuriyar Nijar. Shi ma rahotonmu na hudu zai mana magana ne akan tabbaci da masana harkar kiwon lafiya suka bayar cewa za a kawo ƙarshen cutar shan inna wato polio a Najeriya baki ɗaya. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo muku kashi na ƙarshe na taron gangamin kiwon lafiya da ya gudana a ƙaramar hukumar Kagara da ke jihar Neja. a inda gidan rediyon murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka wato Isai da suka gudanar kwanakin baya a inda yau hajiya kulu bakwai babbar jami'ar kiwon lafiya a karamar hukumar kagara za ta amsa tambayoyin da mata suka yi mata yayin da taron ya gudana sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin ma da lagai da mamman nasir makon kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a jihar Neja da ke arewacin Najeriya, in ji wakilinmu Mustapha nasiru Batsari. Manufar makon dai shine jami'an kiwon lafiya za su share tsawon kwanaki bakwai suna ba da kulawa ta musamman ga mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana. Dr. Aliyu ya ba gishehu darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya yi ƙarin haske akan abubuwan da ake gudanarwa a cikin makon. Mako yara su zo asibiti kananan asibitoci su zo su karbi sinadarai wanda za a ba su a asibitin kuma za a kuma yi masu registration na eh, abin takardar shaida eh, haihuwa za a ba yara kuma to sinadarin ne suna da dan dama da ba wai ba bayar ba dama ana an ajiye makon ne saboda dinga eh, dauki hankalin mata da yara su dinga zuwa asibiti su karbi waɗannan sinadarai su san cewa akwai su a asibitin eh, ba wai wai wai sababbin abubuwa ba ne abinda dama aka saba ba su asibiti na ma an ajiye makonni saboda su dinga zuwa su karbi waɗannan sinadarai kuma sinadarai sun kunshi sinadarin vitamin a vitamin a akwai kula da mata da auna ciki akwai kuma eh, maganin tsutsan ciki na yara akwai kuma eh, yadda za a gwada gan kwasashen yara cikin eh, ko suna da lafiya bayan wannan kuma akwai dai kuma alluran rigakafi na wata-wata da aka saba yi kamar wani rigakafi ke kamar rigakafi nan wanda aka saba dai wannan zuwa mako-mako na shan inna na tarin huka na tarin lala na mizis na diptera da sauransu da yaka wanda aka fara saba ba yara mako-mako kamun bayani dalla-dalla magungunan nan haɗe suke duka lokaci guda za a ba yara ko kowace rana da maganin cuta kaza da za a bayar eh to ka san ba su za su karbi wanda mutum ke yake da bukatansa shine za a ba da lokaci kamar na maganin cutar ciki za a ba da eh, kusan kowa kowa da kowa sinadarin vitamin a kuma akwai daga yara wata shida zuwa kasa da shekara biyar. Dr. Aliyu ya bagi shehu kimanin mata masu juna biyu miliyan ɗaya da rabi ne tare da yara sama da miliyan biyu ne dai aka duba lafiyarsu a cikin makon na kula da lafiyar mata da yara ƙanana da aka gudanar a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Bauchi, hukumar Bakatma mai kula da yaƙi da cutar sida kuturta da malaria na ci gaba da kai ziyara ƙananan hukumomi ne domin faɗakarwa game da yadda za a kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto. da yake bayani dr mansur dada ya ce zazzabin cizon sauro akwai abubuwa da ita hukumar nan take kama daga akwai feshin sauro wanda za a bi gari gari ko cikin na ciki da na waje akwai kuma raba gidan sauro da take yi bayan haka kuma akwai asibitoci da muka zazzaba a cikin dukkan kananan hukumomin jihar bauchi wanda ake raba magunguna na malaria wanda za a dinga ba wa yara wanda ba su kai shekara biyar ba da kuma eh, mata da suke shekarun aihuwa so magungunan nan kyauta ake ba su akwai wanda ake ba wa mata masu ciki so a nan karamar hukumar darazoma akwai asibitocin muna raba magunguna yadda ake rabawa kyauta so a takaice su ne waɗannan ayyukan da ita wannan hukumar take bayan haka kuma health education shi ya shafi duka banda hiv ah, ana yin sa a tb ana yin sa a leprosy ana yin sa a malaria so su ne a takaice waɗannan ayyukan da ita wannan hukumar take yi a cikin jerin ayyukan da ya zami insha Allahu a nan karamar hukumar darazo bayan eh, ziyarar ban girma da muka kawo shugaban karamar hukuma akwai kwamiti da muke so mu kaddamar a nan karamar hukuma a bangaren lafiya wanda zai dinga kula da yaƙi da waɗannan cututtuka ɗin a cikin ma'aikatanmu ne na nan karamar hukuma zan kaddamar da su zuwa anjima kuma za mu tattauna da su mu ji me yake damun su a bangaren da ya shafi ayyukanmu waɗannan cututtuka guda hudu yadda in akwai wani yadda akwai matsala muna tafe da kayayyaki a motocinmu wanda take a wajen ma muna babba da wasu abubuwa don a cike gibe shugaban bakatma kenan dr mansur dada da yake bayani hakimin darzau alhaji muhammad baba ibrahim muna godiya da daman da allah ya bayar aka ziyarce mu domin a ci gaba da faɗakar da mu da tunatas da mu akan muhimman abubuwa da suka shafi kiwon lafiya alal hakika muna shaurarin irin program ɗin da musamman tuwa da kai na bauchi south mun ji shi a ko Boys america ne ko a yawa to gaskiya ba abin da za mu sai yi godiya allah yi godiya gwamnati da sauran dukkan ma'aikatan kiwon lafiya na jihar bauchi da suka nuna damuwarsu akan harkar lafiyan jama'ar jihar bauchi cikin abubuwan da kuka magana a kai alalakika ko da a ranar sallar lahiya a cikin jawabi na na yi magana akan muhimman abubuwa guda biyu wayannan muhimman abubuwa guda biyu kuwa su ne hiv wanda ya zama ruwan dare binne da ƙauye mace da namiji yaro da babba mun jawo hankalin jama'a idan gwargwado akan ai hattara kuma kamar gwajin nan da ka faɗa mun da emphasizing ɗin cewa ya kamata ma'aurata su zama tabbacicce sun yi gwaji kafin a gabatar da aure abu na biyu da muka yi shine duk abin da za a yi kwa tsafta ita ce ulmin uba isin rigakafi to muna kira ga jama'a kowane lokaci tsaftace muhalli musamman magudanar ruwa to allah ya yarda cikin ikonsa ana samu daidan gwargwado mutane suna ba da haɗin kai da goyon baya wajen tsaftace magudanar ruwanmu da kuma guraren da duk aka sani musu duk kwariya ko kwano ko tukunya da yake tara ruwa da zai kwana uku in dai ba za a yi amfani da shi ba in ba da shawara mutane a zubar da shi don yakan ba da muhalli ne a sauro da sauran kwayoyin cututtukan da za su cuce jama'a kuma alhamdulillah jama'a suna ba da haɗin kai suna kiyayewa alhaji muhammad baba ibrahim hakimin dara zauke kenan amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya A jamhuriyar Nijar likitoci da masana harkar kiwon lafiya na ƙoƙarin leƙawa lungu-lungu da kuma saƙo-saƙo domin ilmantar da iyaye domin bayar da ɗiyansu ga likitoci a yi masu rigakafin cutar shan inna na ƙarshen shekara a wannan shekara na 2016 da muke ban kwana da ita. Shu'aibu wani na ɗauke da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Kwamishinan kiwon lafiya matakin farko Dr. Idi Kalla ya bayyana mana dalilai da alfanan ita wannan shaushawa. To lalle wannan aiki kamar da kowa sani Eh, bana an dan matsa yan watannin ga to da kawai dalili dai na farin eh, kun san game da makwabta eh, sai aka ga da wajaje da yawa ta fara dawowa da kwai yara da aka samu wajen yaro hudu masu ita kenan kaga an ce in gemen na uwa kai kama da wuta shahama na karwa to ne muka shahama gemman mananiya. saboda ba dai a hana cuɗewa yau da gobe to in cuɗiya ma za a yi ya zan mu umuwan namu an kare su kuma su nasu ɗin da a kusa tare da mu su ma an ba su kariya su ma can suna can suna ta nasu kokari an ci rigakafi ya yi magani wagga ita yadda take da matsala eh, wannan eh, masakantar da ta kai sosai kuma abu ne wanda ya dami kowa an kai ga buri saboda mu daina Nijar an yi 'yan shekaru da sha babu ko guda wanda an ka samu kullum ku cikin bincike muke cikin larwai muke amma alhamdulillahi. Domin tabbatar da wannan kariya ga na yara, Dr. Kalla ya ce da akwai matsala muddin yaro ɗaya ba samu ita wannan shosha ba don haka shina mai kira ga galibin uwaye da su ba da haɗin kai domin cimma burin da ake so a faɗin ƙasa. don haka muka kira da ga jama'a a yi haƙuri don allah 'yan masu shashawan nan sun zo a hiddo yara a yi musu a ɗiga musu kuma eh, a yi ƙoƙari wa'anda ba su nan a shaida ma masu aiki da kwa yaro kaza ba shi nan rana kaza ana iya a same shi saboda in ta ba da dama su koma kuma su yi mishi daidai da mutum guda an bai samu kariya ba matsala ne yana iya sa saura cikin haɗari ba ciwon shi ina ba kadai ake kai bisa gare shi da kwai allurai eh, kala-kala na rigakafi ya kamata su ma eh, mata duk sun sani yaro wanda an kai hawa duk shashawun da aka yi mai a yi kokari a rumce da a kaiwa har a kare ma yaro shashawun su duka da kwai eh, matakai riya na kiwon lahiya wanda ya kamata a ɗauka ko da ma yaro kan haɗa rashin lahiya to a bar kuma jira sai ya kai wani hali ana sayan maganin titi wanda an san haɗarin shi an san matsalar shi ana bashi sai ya kai waya galabaita kuma a taso ma likita ɗora ta da wuri rigakafi ya yi magani mu kama Allah ya kama mana mu duka mu ci gurin daɗaɗa rayuwa mata da yara ƙanana. Sha'ibu Mani murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. A Najeriya ma masana harkar kiwon lafiya na ƙara bayar da tabbacin cewa za a gaba cutar shan inna duk kuwa da sake bullar cutar a cikin wannan shekara ta 2016 wakilinmu na kanan dabo Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. duk da bullar cutar shan inna da aka samu a jihar borno masana harkokin lafiya a najeriya sun yi imanin cewa nan ba da dadewa ba najeriya za ta shiga sahun kasashen da aka kawar da cutar kacokan farfesa isa abubakar babban likita ne a asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano ya ce duk da koma bayan da aka samu a kokarin kawar da cutar a najeriya nan ba da dadewa ba najeriya za ta bi sahun kasashen da suka magance wanzuwar cutar a kasashensu kaga dai tintini gwamnati da mutane daban-daban suna iya bakin kokarinsu wajen shawo kan wannan cuta a duk fadin najeriya to aka samu gagarumin nasara an kai an yi shekara biyu ba a ji komi ba saura shekara guda shi kenan ya zamana an fitar da mu duniya cewa mu ma ba mu ba wannan cuta sai ga shi an samu a can jihar borno din wato wannan ba mamaki saboda da tashin tashina da ake samu baya bari a shiga wajen ma balantana a yi rigakafin ko kuma a gama me yake faruwa a wajen to samun zaman lafiyan da aka samu shine yasa da aka je can din sai aka dan gani to yanzu tunda gwamnati tana yunkuri kuma kungiyoyi daban-daban a duniya ma ba ma a najeriya kaɗai ba suna tallafa mana a samu a shiga to fatanmu shine wannan zaman lafiyar da aka samu ya dore sosai sosai saboda a ci gaba da shiga ana yin rigakafin nan sauran wurare ma ana yi domin koda wasu daga cikin mutanen nan sun fito daga nan wajejen barnan to su ma dai za a samu a yi ba da kariya ta musamman yadda cutar ba za ta yaɗu ba to idan aka ci gaba da hakan allah ya yarda mu ma dai ƙasan nan za mu kai wannan lokacin da za a ce babu cutar inna a najeriya kuma in allah ya yarda muna sa rai za a kawar da ita daga duniya ma baki daya saboda kasashen da suka sauran ba su da yawa mai sauraro sai ya mamaki najeriya tana da jihohi 36 amma an samu wannan bullar cuta a kawai karamar hukuma daya hankalin najeriya da duniya gaba daya tashi me yasa ai saboda burin shine cewa ya zama na ko a ina ne a ƙasar ba a ji ta ba ko a ina ne me yasa an ji bulla ake tada hankali saboda wato ɓullarta ɗin ya ɓata wannan tsari na cewa cutar za a ɓatar da ita domin shi mutum ɗaya idan aka ga yana da cutar ana sa rai watakila wajen mutum ɗari biyu suna cikin hatsarin kamuwa da ita kenan to yanzu a najeriya an samu biyu daga farko an sake samun biyu kaga ana sa rai wajen dubu ɗaya da ɗari shida suna cikin hatsarin kamuwa to kuma baka sani ba daga cikin nan watakila wani ya tashi ya tafi wani gari babu mamaki yanzu daga cikin mutanen a borno sai ka ji wani a can jihar delta ko kuma can lagos to kaga ashe su ma mutanen can din ba su tsira ba kenan da barazanar cutar to kuma tunda cuta ne da ake so ba wai a rage yawan masu ita ba a'a a kawar da ita ne gabaki daya dole ne hankalin kowa ya tashi ga makudan kuɗi da aka kashe ga wato abubuwa da aka sa da dama ya zama na an mai da hannun agogo ba dole ne har shugaban kasa hankalin shi ya tashi ba ma sauran mutane mu 'yan kasa kasa ba farfesa isa abubakar babban likita a asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria. A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga kanan Dabo. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kashi na ƙarshe a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID da suka gudanar a garin Kagara a inda Hajiya Kul Bako jami'ar kiwon lafiya za ta amsa tambayoyin mata da suka halarci wajen taron. Assalamu alaikum sunana Habiba Abdullahi. Kamar da kika ce cin goron nan to wajen ta samu cikin ko ba ta cin goron ta samu cikin takan ci goron na kawo wani matsala ne mara ciki ma an ce kar ta ci goro balle mai ciki da take lalura ce mukan ba da shawara ga mutum cewa ya duba a cikin cimakan shi wanne ne ya ji ya yadda da shi sai ki ci gaba mukan ba da shawaran dan biskit crackers haka ko mene aka dai dan abin da kika ga zuciyanki ya yadda da shi amma ki yi kokari ki canza da goro ki samu wani madadin goro ba goro ba kan mara ciki ma an ce kai ci goro balle mai ciki salamu alaikum kamar mata masu ciki wani shigan cikin yakan kawo ka ga mace na cin ƙasa mace ta cin ƙasa yana da lahani a jikin mace idan ta samu cikin ko kuwa ƙasa ba abinci ba ne saboda haka nan dole za a baki shawara a cikin ci makanki ki yi ƙoƙari ki gwada ki ga wanda ya zo maki daidai da wannan ya maye gurbin wannan ƙasa ba abinci ba ne kuma ba zai yi alheri a jikinki ba Maryam Isa wani yana da ciki sai ya kama cin itatuwa haka to da ya haihu kuma sai yaron ya kamu da laluran eh, marurai kala-kala a jikin shi an ta magani haka ina so wannan me effect din tun lokacin da aka haifi yaron aka ga ya zo da matsala sai a dimanci asibiti kwararra masana likitoci su za su yi bincike daga kin gwada wanga asibitin ya kasance ba a cimma nasara ba za su baki rifara leta su tura ki ga asibiti na gaba muna da asibitoci hawa hawa hawa ba magana ne da za a zauna gida ba kar a dogara a ce an zauna gida ba a san me ke faruwa ba ai na je wanga karamin asibiti daga karamin asibiti zaki je babba su ma za su baki takarda zuwa na gaba gare su har Allah ya sa a cimma nasara. Assalamu alaikum. Sunana Saratu Abubakar. Tambaya ta ita ce mi ka kawo ciwon mara tun harkon samun ciki har zuwa ya wata hudu. Alhamdulillah da bayanin ki zaki dimance asibiti za a je lab za a ɗibi fitsarin ki duk gwaje-gwaje za a yi har a gane menene dalili sanadi na da yawa. Hajiya Kulu kenan babbar jami'ar kiwon lafiya karbar hukumar Kagara take amsa tambayoyin mata yayin da gidan rediyon murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da raya ƙasashe na ƙasar amurka wato usaid suka gudanar da wani gangami na musamman na kiwon lafiya a garin kagara da ke jihar neja kwanakin baya ibrahim alfa ahmed gareka masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya to sarbilu gwamnatin siriya ta dakatar da aikin kwashin mutanen gari aleppo bayan da rigima ta barke har aka ji harbe-harbe a wasu sassa na garin da mayakan 'yan tawaye da kuma sojan gwamnati kuwa yake zargin juna da cewa shine ya fara harbin barke wannan sabuwar tarzoma dai ta sa gwamnatin kasar sham din ta sa ana tsaye da motocin da a da suka so jigilar mutane suna ficewa da su daga garin kuma soja suka kafa shingaye akan hanyoyin da ake bi ana fita din to amma kasar turkiya wacce da ita ake wannan gagarumin aikin kwashin mutane daga alifu din ta ce jinkirin na wani ɗan lokaci ne na wucin gadi za a dawo a ci gaba nan ba daɗewa ba a burkina faso kuma hukumomi sun ce wasu mayakan kishin islamu sun kai farmaki kan wani barikin soja har suka kashe sojoji kamar goma sha biyu jami'an sun ce da sanyin safiyar juma'a ne mayakan su kamar arba'in suka kadaro shi wannan barikin da ke garin na sumbu can kusa da inda burkina ta kan iyaka da mali hukumomin sun ce har ila da mayakan sun kunna wuta ga motoci da tantuna da yawa na sojoji din sannan dukkan kasashen da ke kan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun yarda a tsawaita zaman sojan kiyaye sulhun majalisar a ƙasar sudan ta kudu a tsawon ƙarin shekara guda daga yanzu sabon shirin aika soja na majalisar ɗinkin duniya da ya haɗa hada ƙarin sojoji dubu hudu wanda tun wata agusta aka yarda a aika su ma su je ba yanzu za a je su haɗe da waɗanda ke can su kamar dubu goma sha uku. masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar filhashin gumal ke cewa ku huta lafiya.